abu da nake gani na farko akan wannan tsarin shine dukansu ya allaka ne ga kan ah, political will da da mutum yake da shi a zuciya shi Allah ya sani sadda muka yi to muka yi takarkar da mai girma gwamnati mana ya yi muje duka mu nema wanda Allah ya ba kuma ni Allah ya sani tun da na yi to takarar nan a Allah ya bani nasara a kan taɓa alaƙa ta ni da wani mutum aka ce shi ya tsaida ni takarar nan dangane na da yadda na taso na siyasa har yanzu ina jan hankalin jama'an adamawa da kuma najeriya baki daya mu taru mu yi abubakar a ciku dan takarar shugaban kasa a tare bisa da sun ce idan apc ta shiga jos ba za a tarbe ta ba sun ce apc a jos ta gama yawo sun ce apc a jos jama'a sun gaji da ita ba a santa sai suka ga jama'iyar apc a jos an karɓe ta hannu biyu to waɗannan da ma wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin shirin amma sai kun saurari labaran harkokin siyasa gwamnatin jamhuriyar nijar ta karrama shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da lambar yabo gabanin taron ƙungiyar tarayyar Afirka a ranar Juma'an nan. Jim kaɗan bayan isowar shugaba Buhari, shugaba Bazu kuwa ya karrama shi ne yayin wasu bukukuwa biyu da aka gudanar a ranar Alhamis ɗin nan. Bayan bashi lambar yabo an sakawa wani titi a ya mai sunansa sannan kuma aka kaddamar da wani littafi da aka fassara daga Turanci zuwa Faransanci game da mulkin shugaba Buhari inda ce ina fatan wannan littafi zai zama alkibla ga shugabannin afirka masu zuwa kuma ya shata musu hanyar jajircewa da nagarta da kuma kishin ƙasa shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin afirka da dama ne suka isa ya mai ɗin babban birnin ƙasar domin halartar taro na ƙungiyar tarayyar afirka wato african union Kamar yadda aka saba ji wasu 'yan siyasa a Najeriya sun ɗora daga inda suka tsaya wajen yin dukkanin mai yiwuwa domin ganin jam'iyyar su ta kai labari a zaben shekarar 2023 da ke tafi a wannan karon mutumin da aka saba ji da irin waɗannan kalamai wato shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar Kano da Najeriya Abdullahi Abbas ya ce ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko ana ha maza ha mata ko ma halin kaka za a tsinci kai a ciki sai jam'iyyar ta kai labari inda ya ce ta fancama fancam shugaban jam'iyyar dan wanda ke magana a karamar hukumar gaya ta jihar kano a lokacin da aka kaddamar da kamfen na takar gwamnan jihar kano Hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS a Najeriya ta karyata batun cewa ta janye karar da ta yi wa fitaccen mai shiga tsakani da masu tayar da gayan baya tukurmamu. A ji Alhamis ne dai wasu kafafen watsa labarai suka ce DSS ta janye karar da ta shigar a gaban babban kotun tarayya da ke Abuja na neman a ci gaba da tsare tukurmamu na tsawon kwanaki 60. Jaridar Daily Trust ta ce labarin da aka fara yadawa ya ce lauyan DSS ɗin ne AM Dallame ya shaidawa a a mai shari'a maha jim kaɗan bayan cewa an janye ƙarar saboda wasu dalilai da suka taso amma a wata hira da jaridar daily trust ta mai da mai magana da yawun hukumar peter ofunanya ya bayyana labarin a matsayin kanzon kurege ofunanya ya jaddada cewa hukumar dss bata taɓa janye ƙarar mamu da ta shigar ba yana mai cewa ana ci gaba da shari'ar tun a watan satumba ne dai dss ta kama tukur mamu wanda ya shiga tsakanin 'yan bindiga da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su ko iyalansu. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta a Najeriya wato INEC ta amince da sakin dokoki da suka shafi yaƙin neman zaɓe da yawan kuɗaɗe da 'yan takara da jam'iyyu za su kashe a zaɓen da ke tafe. hakan na kunshi ne a cikin wata sanarwa da kwamishinan watsa labarai da kuma ilmantarwa na hukumar festus okoye ya fitar a ranar alhamis dinnan okoye ya ce hukumar ta yi taro ne a ranar alhamis dinnan inda ta tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da wallafa dokoki da suka shafi gangamin yakin neman zaɓe da taruka na 'yan siyasa da kuma kuɗaɗe da jam'iyyu da 'yan takara ke kashewa ya ce yanzu an wallafa bayanai kunshe a biyu a shafin suna intanet da kuma shafukan sada zumunta sannan za a raba wa jam'iyyu da 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki da kuma kafafen watsa labarai kofin su festus okoye ya kuma tunatar da jam'iyyun siyasa akan nauyin da ke kansu na miƙa rahoto ga hukumar kamar yadda kundin dokar zaɓe ya tanada. Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan kafar yanci karkashin jagoran shirin Mustapha Ramadan. Kamar kullum muna yaye kallabin shirin ne da kasida na dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar EPC wato Asuwaju Bola Ahmad Tinubu. Tabbas rayuwar demokradiyya ita ce daraja da kuma tabbaci na jagorancin rayuwa. Saka kwazo na aiki shine hanyar samun ci gaba, sanin madafin shugabanci kuwa na da inganci wajen gina kowace irin ingantacciyar demokradiyya. To a don haka ku sani 'yan Najeriya, Bola Ahmed Tinubu na 'yan Najeriya mai kishin Najeriya. Ba don komai ya fito takara ba, sai domin ya warware matsaloli da kwazazzaban da kasar nan ta fada a kakkaɓe a mutsitsike matsalolin 'yan Najeriya. Hakan sai da jangwarzo ja gaba maje gaba Bola Ahmed Tinubu na 'yan Najeriya mai kishin Najeriya. Ai kyakkyawan kuduri shi ke haifar da nasara gagaruma. Tinubu ya saka matsalar tsaro a matakin farko. A kundin manufofinsa cikin bayanan abin da zai yi idan ya nasara ya ce zai sauya wa rundunar sojoji fasali da ayyukanta. Zai kuma sabunta hanyoyin sadarwa da kayan aiki da ƙarfafa ikon sojoji a sararin samaniya. Da kyautata albashi da walwalarsu. Da tsaurara tsaro na iyaka. Da hana ƙungiyoyin miyagu amfani da dazuzzuka. Oshe jagaba majegaba Bola Ahmad Tinubu na 'yan Najeriya mai kishin Najeriya. Ya ce noma shine lokacin bayan tattalin arzikin Najeriya zai ba bangaren noma kulawa madaukakiya ya kuma ce ai bangaren noma zai samar da damarmaki ga 'yan Najeriya sannan kuma zai taimaka wajen faɗaɗa harkokin tattalin arziki ta hanyar rage dogaro da man fetur manoman Najeriya ya ce suna a cikin mutanen da suka fi kowa juriya inji jagaba maje gaba Bola Ahmed Tinubu na 'yan Najeriya mai kishin Najeriya to dan haka kenan manoma da dukkanin sauran al'ummar Najeriya a ranar zabe sai ku fito ku zabi Bola Ahmed Tinubu a ƙarƙashin jam'iyyar APC alƙaluma sun nuna tattalin arzikinmu a kuntace yake saboda gazawa wajen samarwa da rarraba wutar lantarki yadda ya kamata hakan yasa jagaba maje gaba Bola Ahmad Tinubu ne yan Najeriya mai kishin Najeriya ya ce zai saita kudirinsa kan samar da isasshen wutar lantarki a Najeriya zai gyara harkar samar da lantarki sannan kuma cikin abin da sa suka kunsa Bola Ahmad Tinubu ne yan Najeriya mai kishin Najeriya ya ce matukar yan Najeriya suka danka masa amana amana ta shugabancin su to ko zai gudanar da ayyuka da za a ga ci gaba a waɗannan bangarori kamar sufuri ilimi tattalin arziki tsaro tsaro shirye-shiryen zamantakewa gyara bangaren shari'a ba wa matasa jari da kuma horar da su to a don haka 'yan najeriya sai ku fito a ranar zaɓe a shekara ta 2023 ku zaɓi bola ahmad tinubu a matsayin shugaban ƙasar najeriya domin a gina sabuwar najeriya kar ku manta tafiyar sai da jagaba maje gaba wanda ya san matsalolin najeriya da yadda za a kakkaɓe a matsatsake matsalolin 'yan najeriya. ya fanso ke Sai a daga kasida na dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc a suwaji bola ahmad tinubu sai kuma dan takarar gwamnan jihar katsina duk da inda ci gaba da ganawa da ya yi da 'ya'yan jihar katsina mazauna birnin tarayya yayin da yake amsa tambayoyin da suka mishi musamman ma na tsare-tsaren da ya bayyana cewa idan ya samu nasara zai yi ya bayyana irin tsare-tsare da kuma amsa tambayoyi da suka mishi inda za mu bi domin mu ji wannan ci gaba da tattaunawa tare kuma da amsa tambayoyin 'yan katsinawa mazauna jihar katsina da shi dan takarar jam'iyyar apc duk kwararda ya yi a tambaya ta farko da aka yi wadda hajiya ta tambaye mu ya za mu mu tabbatar da cewa tsare-tsaren da muka mun yi implementing dinsu abu da nake gani na farko akan wannan tsarin shine dukansu ya allaka ne ga kan ah, political will da da mutum yake da shi a zuciya shi Allah ya sani sadda muka yi to muka yi takarkar da mai girma gwamnati mana ya eh, yi muje dukan mu nema wanda Allah ya ba kuma ni Allah ya sani tun da na yi to takarar nan a Allah ya bani nasara a kan ba alaƙa ta ni da wani mutum aka ce shi ya tsaida ni takarar nan don haka al'amari ne da ya shahe jihar katsina kuma mu yi wa mutanen jihar katsina aiki shi ba da mulki allah ke bada shi ba dan adam ke bada shi wannan abin da muke yi duk cikon ka'ida ne muke yi amma allah ya san wa zai zama gwamna gobe na jihar katsina amma wannan muna bin ka'idojin shari'a ne na cewa sai an nema sai an shiga jam'iyya sai an yi primary election sai an tara mutane sai an je an je hukura allah ya tabbatar wannan tsari ne muke bi na tabbatarwa ubangiji amma muna da yakini cewa shi ke badawa kuma ni in allah ya bani shugabancin jihar katsina ba tare da wani zai mun hisabi ba ranar lahira ni kaɗai zai tambaya akan abin da ya faru a jihar katsina dan ni aka ba alhakin mutane to in allah ya da yana tabbatar maku ni zan saurari shawarwarin mutane zan saurari jawabansu zan saurari duk abubuwan da suka zo da shi amma in an ce a cuci al'umma tare da ni ba zan ba wannan ina roƙon allah kuma in ya bani ya kama mana a cikin wannan hidima domin ina ganin muna buƙatar addu'a da kama kamawa ubangiji cikin al'amari domin akwai mutanen da ke bullowa ta sama ta ƙasa ta gehe ta cikin ruwa amma dai in allah da muka nemi tsarkakewa allah allah zai tsarkake mu kuma muka ce da tsarkakken niyya Allah zai kama mana kuma abu na biyu da ke damun mu a gwamnati da ta da gwamnati shine mutane gani suke in suka tambaye gabanni tambayoyi gani suke kamar sun yi sabo ya kamata mutane su daina shayin away su rika tambaye shugabannin su tambayoyi ka tara mu a nan chopstick abuja ka ce mu kaza ka ce mu kaza mi ya yi baka yi kaza ba baka yi kaza ba abin da yasa ban yi kaza ba ban yi kaza ba saboda dalili kaza da dalili kaza kuma za ku iya ganin dalilan zahiri Su ya kamata a rika tambaya kuma tsarin da muka yato da shi na uku shine muna son mu rika yin tarurruka na al'umma muna son mu rika zagayawa ƙananan hukumi muna tara masu ruwa da tsaki na kananan hukumin muna yin maganganu da su akan abin da ya shafi gwamnati da yadda za a ta yadda ita da yadda suke ganin muna yi ba daidai ba ko abin da muke yi ke cutar da su za mu rika yadda muka zo irin wa'annan garuruwan from time to time kila once in a year ko dai as time permits ana dan tara mutane ana cewa to ga inda muke yanzu ga inda muka tsaya ga kuma dalilin da yasa ga inda muke idan za mu yi abin nan hubuɗe ina ga ba za mu samu matsala ba sosai 'yan kunge-kunge da boye-boye suke jawo ana samun matsalolin da ake samu amma idan muka aje abin bisa kwaikwai mutane za su iya kallon shi su yi bayani akwai tambayar da aka yi kan alaramomi da malamai kamar na ansa wannan tambayar daga dukkan dakuwa inda ya gana da magoya baya kuma 'yan jihar katsina mazauna birnin tarayya sai sani umar na lema inda wakilinmu ya tattauna da shi akan jam'iyyar apc musamman ma ganin cewa jam'iyyar apc mutane sun gaji da shi a najeriya ta yadda ake ganin cewa mutane sun gaji da tasu jam'iyyar ta apc musamman ma zuwa jihar plateau da aka yi na kaddamar da yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc ya ce hakan ya nuna cewa har yanzu jam'iyyar apc tana da karsashi kuma mutane suna tare da jam'iyyar apc da ma dan takarar jam'iyyar asuwaju bola ahmad tinubu shigo to ai wannan shi ne siyasar ba wani abu ne siyasar ba wannan abu da ya faru da yana daga cikin siyasar ai ka san shi abokin hamayya idan ya ga abin da ya soka da shi bai samu ba sai ya canja wani salam sun ce idan apc ta shiga jos ba za a tarbe ta ba sun ce apc a jos ta gama yawo sun ce apc a jos jama'a sun gaji da ita ba a santa sai suka ga jama'iyyar apc a jos an karɓe ta hannu biyu ba a bar kowa ba a waje mata da maza da tsofaffi musulmai da kiristoci kowa ya fito a tarbi tunubu kuma aka taru a wurin taron nan aka amsa kira kuma aka nuna ana son jama'iyyar nan kuma aka tashi taron nan lafiya to saboda haka kaga tunda da musu samu abin faɗe ba sai su fake da faɗan wasu abubuwa waɗanda yake ba fahimce su ba abin da turubu yake nufi su musu fahimta ba mu da muke wurin nan mun fahimci inda ya dusa kuma mun fahimci abin da yake nufi abin da tunubu yake nufi ya ce papc kada ka manta akwai gwamnoni guda biyar waɗanda suka tattara kayansu waɗanda ana mitin da su yanzu a jam'iyyar apc waɗanda ko a wani lokaci a yanzu ko ba su canza sheka ba dai apc za su yi wa aiki to kasan ɗan siyasa a kowane lokaci in zai yi wani abu masu fahimta sai su fahimce shi wasu ba su fahimta ba ba su fahimce shi ba shi ne ya ce papc ai wannan abu da zolaya ce irin ta ɗan siyasa ya ya kuma samu abin da yake so dama ya nemi su tanka ne kuma suka tanka saboda haka sun yi abin suka faɗa abin ne bisa ga sun jahilci manufarsa manufarsa in ba su sani ba to ina tabbatar maka da cewa shi ne waɗannan da muka ɗauko su daga cikin apc ɗin muka ciro su yanzu za su haɗe da mu shi ne aka ƙara aka ce a cikin raha aka yi abin cikin wasa da dariya ya ce papc kuma kowane lokaci 'yan jarida dama ba ku rasa irin naku lissafin da irin naku tunanin da irin abin da kuke so ku ji don kusan wani lokaci ma duk irin inda ga an buge da irin wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan ku ke tsayawa tsakiya ku haɗa abin sai ku koma gefe to abin da nake so ka fahimta ka sani a nan shine ina nunar da kai cewa ni abin da muka sa a gaba yanzu ba irin wannan labarin ba ne abin da muka sa a gaba yanzu shine nasarar da jam'iyyar apc take nema in ka tsaya ka duba bayarabe ko ibo ko ɗan sausau yana buƙatar shugaban ƙasa ne saboda yana ganin shi minority ne shi ɗan ƙaramin ƙabila ne yake ganin yake buƙata sai yake ganin kamar wannan abin shi shine zai haskaka shi ɗan arewa baya buƙatar dole dole dole sai yana da shugaban ƙasa kafin ya samu abin da yake so inda za mu mai da hankalinmu a kai in muka zaɓi ɗan kudu shi tunubu yana shugaban ƙasa shi ne majalisa da sanar da rab kada ka manta arewa take da majority a sanar da rab arewa ba ta buƙatar sai tana da shugaban ƙasa ya mata abin da take so in muka ga dama 'yan majalisar nan da za su tafi masu kyau aka zaɓo su daga koina kake kai musulmi ne kai kirista ne ka fahimta jama'iyyar mu muke so ta ci zaɓe amma mu sun cewa ba zai yi mu ce dukkan zaɓukan nan mu za mu cinye su ba saboda haka za a iya samun wake da shinkafa akwai mprb akwai anpp akwai kowace jama'iya ma wadda ta zo ta participate akwai dan pdp akwai dan apc na arewa sai mu zo mu ɗinke gida sai mu tara su mu zaunar da su to daga wannan batu kuwa na karbuwar jam'iyyar apc musamman ma a arewacin najeriya sai kuma ci gaban tattaunawa na ziyarar da 'yan takarar jam'iyyar apc suka kai a kasuwar albarago da ke jihar Legas, musamman ma irin kalubalen da 'yan kasuwan suke fuskanta daya daga cikin shugabannin kasuwan alhaji adamu umar Katakun ya bayyana irin matsaloli da suke da shi da kuma irin tattaunawan da suka yi da 'yan takarar da ba hanyar da suke ganin cewa za a kawo musu maslaha a wannan kasuwa tasu gaskiya karatu ka ai suna nan kashi-kashi tunda mu a matsayinmu na 'yan arewa kamar yadda ainihin ka sani mazauna musamman wanda muke zaune a kudancin ƙasar nan ba za mu rasa buƙatu da yawa ba muna zaune a gurare daban-daban ga kasuwannin da muke da shi daban-daban ga sana'o'in da muke daban-daban dole za mu buƙaci ainihin wato taimako ga ainihin wannan gwamnati mai jiran gado cewanto a tabbatar mana da hanyoyin da muke neman abincinmu da kasuwanninmu inda muke su tabbata cewa suna nan ƙarƙashinmu suna nan hannunmu kuma mu ci gaba da sana'o'inmu ba tare da ainihin tsangwama ko wani tashin hankali ba wato wannan bayani kamar da kake faɗa wannan siyasa ne shi dama ɗan siyasa a har kullum in ya ga ɗan uwansa ɗan siyasa mai neman matsayi ya karɓu zai fitar da bayanai kala-kala na suka da batanci dama abin da siyasa ta gada kenan amma mu muna da yaƙini cewan bola ahmed tinubu ba zai ci amanan mu ba dan bai ci ba da kuma muna da tabbacin cewa mu muka san irin tsarin shugabancinsa mu muka san da yake taimakon jama'a yadda yake gina mutane wanda wannan abin shi ya kawo soyayyansa ta shiga zukatan kowa saboda kan allah ba shi kujerar nan mu ƙarin kwanciyar hankali za mu samu da zaman lafiya mu 'yan arewa mazauna kudancin najeriya gidauniyar talakawa masu foundation ta yi ma muhalli yaƙi neman zaɓe na yi gudunmawa tana ba mu tabbacin cewa da wannan karan za ta mutum nima zaɓe na farko da na biyu wannan ƙungiya gidauniyar talakawa masu foundation ta ƙasa wato babu wata ƙungiya ta talaka wanda ta yi abin da muka yi amma muna da tabbacin gwamnatin nan ba ta saka mana ba ta buhari amma shi kan bola ahmed tinubu muna da yaƙinin cewa duk abin da kai wa bola tinubu wallahi na alkhairi sai ya saka maka yana da ido yana da kunnuwa ta ko'ina akwai masu ganemar akwai masu jiyamar saboda haka mutum ne shi mai gaskiya mai kuma son gaskiya mutum ne kuma mai alƙibla mai kuma son mutane mai kuma son ci gaba da zaman lafiya so kuna fatan yanzu ya zama shugaban kasa kamar yadda ake gayyatar ku lokacin yana gwamna ku sha ruwa tare da shi musamman wannan kungiya ta gidauniyar talakawa ta ƙasa tun da ai shi daman shugaba ne na ƙasa wannan kuma kungiya ce ta gidauniyar talakawa wadda yake talakawansa ne na ƙasa wadda suke ainihin suka tsaya yakin neman jabansa suka zaɓe suka ba da guduma ka ba zai taɓa mantawa da su ba na da yakinin haka za mu bi mawaƙi na jam'iyyar apc domin mu ji tsarabar da ya ɗauko wa ɗan takarar shugaban ƙasa a na ahmad tinubu sako ne daga kungiyar Hausawan jihar Legas masu goyon bayan dan takarar shugaban kasa sanata Ahmad Bola Tinubu da kuma sanata Kashin Shattima. Mawaƙi kenan na jam'iyyar APC a daidai wannan lokaci inda kowa za mu bi Aliyu Abdullahi Goratu dauke da makala na dan takarar shugaban kasa wanda ya fassara kuma ya karanto. Harbin zuma. da zafi. ɗanɗana. Ai ba ni ɗaya ce na sha wuya ba. mai asha na utsiyar guza ashe shauɗi take da ba. Ni dai na san duk ɗan Najeriya yana buƙatar adalci da ingantattun tsare-tsare da shugabanci nagari da kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu da kyakkyawar fahimta a tsakanin al'umma da inganta tattalin arziki da kuma tabbatar da adalci ga kowane bangare na ƙasar nan. Idan kuwa haka ne Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ne ya dace a zaɓa a matsayin shugaban ƙasa na gaba. Idan har ba a yi gaugawar ɗaukar matakin da ya kamata ba to tabbas matsanancin talauci da yunwar da ake fama da su za su ƙara ƙara rura wutar taɓarɓarewar tattalin arziki ayyukan ta'addanci kuma su ƙara ta'azzara alhaji atiku abubakar gogagge ne kuma ƙwararre ta fuskar iya gudanar da harkokin al'umma a yau 'yan najeriya suna rayuwa ne kawai a cikin halin zulumi da rashin tabbas babu ranar da ba a kashe dan adam a yawan mata fyaɗe a yi garkuwa da mutane manoma ba su da ikon zuwa gonakinsu ya zama wajibi 'yan najeriya ku nema wa kanku mafita ku canza canji ku zaɓi atiku abubakar na jam'iyyar pdp domin fita daga ƙangin matsanancin ƙirƙirarren talaucin da yake hana kuskuni karatu dai ya gagari 'ya'yan marasa marasa galihu manoma sun ƙaurace wa gonakinsu da karfi da yaji ciyar da iyali ya gagar magidanci kuma duk wannan ya samo asali ne sakamakon rashin samun ƙwararre kuma gogaggen shugaba kamar Atiku Abubakar ba fa zai yiwu jama'a su ci gaba da fuskantar ukubar hare-haren ta'addanci ba yan bindiga sun kashe bayan Allah babu iyaka sun gurgunta tattalin arzikin jama'a sun raba ɗaruruwan makiyaya da dabbobin su sun haramta wa manoma zuwa gonakinsu domin noma abincin da za su ciyar da iyalansu garkuwa da mutane ta zama ruwan dare a kullum yan ta'adda ƙara jefa mutane cikin kuncin rayuwa da bakin ciki kawai suke akwai fa buƙatar 'yan Najeriya mu sauya tunani matukar muna son kawo ƙarshen matsalolin da ke addabar mu ya zama dole mu haɗa hannu domin yaƙar bayyanannu da mu na ɓoye mu zaɓi Alhaji Atiku Abubakar a matsayin shugaban Najeriya na gaba Atiku Abubakar yana cike da takaicin yadda mafi yawan manyan masana'antun ƙasar nan suka zama tarihi don haka ya lashe takobin farfado da dulkusassun masaku ta yadda dubban ɗaruruwan matasa za su samu guraben ayyukan yi shin har sai yaushe ne za a cire mu ɗan Najeriya zulumi da fargabar ayyukan ta'addanci shin haka za mu ci gaba da rayuwa cikin hukunci da talauci da fatara da rashin tabbas ba fa za a iya kawo karshen wannan matsalar akan teburin mai shayi kawai bane a'a dole mu gaya wa kanmu gaskiya mu canza canji mu zaɓi wazirin adamawa alhaji atiku abubakar na jam'iyyar pdp a matsayin shugaban najeriya na gaba wannan sako ne daga ƙungiyar magoya bayan atiku abubakar ta nn 19 2023 canji kawai ai manya suna ta muka yi musu canji kawai

magala Magana kenan da Aliyu Abdullahi Goratu ya fassara kuma ya karanto inda yanzu kuwa za mu bi Alhaji Abdullahi Jambutu inda ya kira ga jama'a da su fito kwansu da kwarkwatan su su zaɓi Alhaji Atiku Abubakar a zaɓen da ke tafe na shekara ta 2023 a cewar sa babu ɗan takarar da ya cancanta a kaɗa wa ƙuri'a irin Atiku Abubakar ɗin ya ƙara da cewa babu wanda ya kai Atiku Abubakar sanin makaman aiki musamman ma idan aka yi waiwaye aka koma baya karar 1999 zuwa shekara ta 2007 da suka rike Najeriya a wancan lokacin ya ce Atiku Abubakar din ya kawo ayyukan ci gaba tare da tallafawa matasa a bangarori daban-daban. Dangane na da yadda na taso na siyasa har yanzu ina jan hankalin jama'an adamawa da kuma najeriya baki daya mu taru mu yi abubakar a ɗan takarar shugaban ƙasa ɗari bisa ɗari wannan tafiya da ake yi tafiya ne na jajircewa da kuma nuna goyon baya ga shi ɗan takarar eh, abubakar wazirin adamawa kuma mutum ne wanda kowa ya riga ya sani ya cancanta ya kai ya zama shugaban ƙasa ba sai an gaya wa mutum ba to eh, kamar yadda kace kana kira ne ga ko in ce kana shaida ma 'yan najeriya game da shi turaki a tiko abubakar to kana ga me ne wanda idan har shi ya samu nasara zai iya kawo ma nan a nasarori da yawa wanda muke gani insha Allah zai kawo ƙasar nan wanda akwai abun da ya faɗa da bakinsa akwai kuma wanda mu muna tsammani wanda bai faɗa ba ma zai yi shi musamman ma arewacin ƙasar nan domin a tafiyan da ake da kowa riga ya sani arewacin ƙasar nan mun ci baya fiye da kudu ta fannin masana'antu da fannin ta fannin kuma eh, eh, eh, kasuwanci wanda kowa riga ya sani mu ne a baya-baya musamman ma northeast na na arewa maso gabas maso gabar na najeriya wannan shi sa muke so mu ga mun yi kokari allah ubangiji ya bashi shi shugabancin ƙasar nan saboda arewa ma ta sake tasowa su can kudu su riga sun yi nisa kuma ba za mu yadda a koda yaushe aka tashi ana daɗa raya inda ya ci gaba ne mun kuma muna so muna komawa baya ba wannan shine dalilin da ya sa muke son 'yan najeriya ko kuma 'yan arewa su yi kishin arewa a dawo a tabbatar an zaɓi a ciku tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa na yanzu to ganin cewa a jihar adama mahaifarsa ce wani kira za ka yi wa 'yan siyasan adama wajen ba shi haɗin kai daga ganin cewa ya samu nasara a kira da nake wa 'yan adamawa kusan in ce mu ne ma a baya wanda mu muke eh, eh, son turaki don an kaje wani jiha sai ka ga kamar mu kamar mun koma baya ya son ainihin eh, wazirin adamawa ina kira ga 'yan adamawa mu ƙara jajircewa mu yi kishin namu kuma ɗanmu kuma babanmu wazirin adamawa ya zama shugaban ƙasa a duk wanda ka ji ya ce wazirin adamawa to zai ce fintiri duk kuma wanda ya ce maka ya fintiri kuma yana tare da atiku don haka mu muna ganin cewa ba sai an sake gaya mana ba a ce an dawo da eh, fintiri kan kujeransa nuwa na biyu kuma waziri ya kasance an zaɓe shi shugaban ƙasa ɗari bisa ɗari a adamawa kam eh, kuna ga atiku ne za a ba shi kai sosai kenan insha Allah a ciko za a bashi haɗin kai a adama ɗari bisa ɗari da kuma ma arewacin eh, ƙasar nan musamman kuma ina so in ja hankalin mutane da na faɗa a baya mu mun ɗan ja baya da kishin mu in ka je wani stage za ka yi mamaki musamman yau maiduguri zuwansa maiduguri in ka je ka ga abun da aka yi a maiduguri kuma yau ana, ana borno ana ana gombe ana gombe yau tafiya gombe nan in ba mota na ta samu damuwa ba na jiyo na dawo da yau ni ma ina gombe so don haka maganan Eh, waziri a ƙasar nan ya zama mana. To daga Jambutu kuwa za mu dawo kan Alhaji Sa'idu Kamsiri inda ya ce 'yar manoniya fata ta riga da ta nuna lokaci ya yi da Atiku Abubakar ɗin zai jagoranci Najeriya inda ya faro da tarihin tun lokacin da Atiku Abubakar ɗin yake aikin kastam da irin nasarori da taimakon mutane da ya yi har yanzu a lokacin da ya zama mataimakin shugaban ƙasa a gwamnatin Olusegun Obasanjo da irin ayyukan da ya yi. Ya ƙara da cewa idan ana maganar kwankwaɗar roman demokradiyya ne babu wani dan takara da ya bawa al'ummar shi suka kunkwadi roman demokradiyya da kuma kai komo akan al'umma irin shi a tiku abubakar dan waziri adamawa ya sha neman zaɓe na shugaban ƙasa na ƙarshe shine wanda ya wuce muka ba ya cewa ya faɗi ba amma gashi bana muna gani daga duk alamu manuniya ta nuna cewa this time around kam za mu kai macin maganci tarihin shi a atiku abubakar ya fara daga barinsa custom ya dawo gida adamawa sai ya tara bai na ganye ci don ya ce musu ni fa zan yi siyasa ina neman goyon bayan so kuma suka yadda mishi amma bayan yadda mishi kuma bayan tura shi zuwa ga constituent assembly 1992-93 wanda su ne zaman su ne ya tabbata shine ya zama 1999 constitution a yau a dalilin haka yau wannan yaddan shine ya kawo mu nan gurin baki daya amma wanda ya yi ummun a ba'isa na wannan yaddan shine his excellency former governor mr boni haruna shine wanda ya ɗauki wannan nauyi ya tura ni secretary da da local government council a 2003 ni kuma na je na shuka a tikuman da tun daga wannan lokaci yadda kuka ji ta yau ba sabuwa ba ce tsohuwa ce shi ya sa a cikin mutanen da muka ce za mu karrama shine kan gaba shine madubu uban tafiya shine wanda ya shuka wannan muhimmiyar tafiyan a dalilin haka ba wanda ya cancanta mu karrama shi kamar shi his excellency former governor Boni Haruna na biyunsa a professor Maxwell Kidado wanda shine chief of staff na mai girma governor right honorable ahmadu umar Fitri na adamawa wanda farfesa ne a law wanda kuma yana da girma irin na oon wanda muhammadu buhari ya bashi shugaban kasa a wannan 2022 wannan tafiyar da muka fara ta bayan na rubuta waziri adamawa ya sa hannu a kan atiku mande ya ce to ku je ku yi atiku mande bayan wannan shugaban da ya rike a tikuman da a wancan lokaci wanda ake kira shi chairman na steering committee na najeriya gaba daya shine wannan professor maxwell gilado ool na ukunsa uwar gidan waziri adamawa alhaji atiku abubakar wanda ita ce titi hajiya titi a ciku abubakar an ce ba a samu namiji kwarai wanda ya yi nasara a rayuwarsa sai dai in an samu matansa na kwarai. Alhaji Sa'idu Kamsiri nan inda yake wasafa dan takarar nasu da kuma bayyana dalilai da yake ganin cewa dan takarar nasu ya cancanta mutane su fito su yi dandazo da su zaɓe shi a shekara ta 2023 da ke tafe. ba ka da kadi jiko na bayan ajiko ba ku uwa uwa rabu ba mata gare ku na bayan ajiko kai ka halici kowa ka kai ba I'm daga kungiyar magoya bayan Atiku Abubakar da Ifeanyi Okowa a zaben shekara ta 2023 mai suna Pan Nigeria. To daga wannan kuwa sai kuma rahoton da hukumar kididdiga ta ƙasa ta fitar wato NBS da cewa kimanin mutum miliyan 133 suna cikin talauci yayin da mutane da dama ma ba sa iya samun abin da suke kaiwa bakin salati ta yadda jihar sokoto aka bayyana ɗaya daga ciki ko kuma sahun na gaba a cikin jihohin najeriya da take da kaso mai tsoka na waɗannan mutane to sai dai gwamnatin jihar sokoto ta fito ta ciki hukumar ƙididdiga ta ƙasa har ma ta ƙara da cewa hukumar ta nisanta kanta da siyasa kasancewar lokacin siyasa ya riga da ya karato gwamnatoci duk wani abun da za a yi a wani lokacin sukan danganta shi da siyasa ko kuma domin a fito a nuna kasawar su ƙarara farfesa hussaini tukur malamin jami'a ne a jihar da nasarawa ya bayyana cewa ta iya yiwuwa waɗannan adadi ba haka yake ba ba su kai waɗannan mutane adadi miliyan 133 ko kuma adadin ya iya haura haka ya bayyana dai dalilai da dama da zai sa adadin ya yi ƙasa da haka ko kuma adadin ya haura eh, na farko eh, zan fara ne daga gwamnatin buhari da ta ce za ta fitar da mutane miliyan 100 daga dangin talauci ita wannan alkawari ta yi cikin shekara goma kuma ta fara wannan alkari ne kamar shekaru biyu da suka wuce saboda haka wannan al'amarin ba sai an sa shi a cikin wannan lissafin ba magaran cewa an samu miliyan 133 talaka a najeriya wannan ni a gani na wato lissafi ne wanda ba lallai ba ne a yadda da shi tana yiwuwa ya fi haka tana yiwuwa kuma bai kai haka ba dalili shine tsarin da aka bi wajen gano yawan miliyoyin shine an yi intabiyu ne da mutum dubu hamsin da shida kawai cikin miliyan dubu eh, miliyan ɗari biyu da goma sha wani abu na ɗaya kenan na biyu abin da aka yi la'akari da shi shine eh, abubuwa kamar guda biyar na ɗaya shin ko mutum yana da dama na zuwa asibiti ko kuwa isa wajen ɗakin shan magani ko kuwa ainihin mutum yana da aikin yi ko kuma mutum yana da wato ainihin matsalar tsaro ta shafe shi ko wani abu haka wancan wani to idan ka duba najeriya gaba ɗayanta asibitoci ƙanana na shan magani nawa ne a ƙananan hukumomi kuma ƙaramar hukuma ɗaya aƙalla wad ɗaya na ƙaramar hukuma za ka iya samu garuruwa goma sha biyar a ƙaramar hukuma na iya samu garuruwa kamar guda ɗari amma duka sai ka samu wajen shan magani bai fi goma sha ba to za ka yi amfani da wajen shan magani ta yaya za a yi a ce wai ka gano talaka hakanan wajen samun ruwan da za a yi amfani da shi da sauransu kuma ko da ainihin kana da hali kana da kuɗi shin idan ba ka iya samun biyan bukata na magani a asibiti ba ba fita ake waje ba to shi wannan mutumin da yake da hali zai iya fita waje za ka kiransa eh, abin nan talaka so shi kan shi tsarin da aka bi na gano talakawan ni ina da inkari a kai a yadda ake yi a da shi ne akan bincika a ce mutumin da yake da baya samu wata dala biyu dala biyu a yau shine dubu ɗaya da kamar ɗari hudu ko da ɗari biyar a rana a ka'idar bankin duniya shine talaka to a najeriya in za ka kawo wannan tsarin da wanda ake amfani da shi a da akwai mutumin da a rana ba ya samun naira ɗari ko ɗari da hamsin shin wannan za ka kwatanta shi da mutumin da yake samun dubu ɗaya dubu biyu dubu uku kaga shi ma wannan ba tsari ne da za ka iya gano talaka so an ɗaga wancan tsarin zuwa wannan ne saboda ana so a ga mutane nawa ne ke iya samu dama su yi amfani da wasu abubuwa na kayan asibiti ainihin ruwan sha da sauransu to wannan yana jawo kai tunanin cewa shin wannan miliyan ɗari da da uku sun fi haka Koko ba su kai haka ba a waje kaza suke koko kuma sai ke tambayi kanka me ka'idar ma yin tambayoyin suwa ka zaɓa ta yaya kake ka gane mutumin da zaka ka zaɓa shi wannan ɗin talaka ne sannan ka gane cewa talaka ne kuma ya maka bayanai irin wanda za tabbatar da talaka ne so wayannan su ne alamara to amma wato wannan abin da aka yana nuna cewa akwai talakawa kuma yana nuna cewa akwai buƙatar a yi hoɓɓasa wajen kawo wato ƙarshen talauci kuma hanyoyi da dama ake bi amma hanyoyin da gwamnatocin yanzu da na da suka bi hanyoyi ne na haɓaka talauci da kuma yi ma talauci ado farfesa husaini tukur kenan tare da tambihi a maganan da hukumar kididdiga ta kasa wato nbs ta yi na cewar mutane da dama fiye da rabin 'yan najeriya wato mutum miliyan 133 suna fama da hali na kakanikaye na rayuwa daga haka kuwa za mu fi ashirin sani bazanga dauke da wasikar malam tunau malam tunau ya ce mun tuba ya allah Mm-hmm. manoma makiyaya muke wayo Allah labarin da yadda ake gani kullum sai ka ji kamar an ce an bari an gama ko ta wuce amma sai ka ji hannun agogo na ta koma baya E, ba da dadewa ba mun ji sama da mutum arba'in a jihar maciya hoce aka shige da su da tsakar daji to amma abin bakin cikin wai yaushe hidimar za ta ƙare shine malam tanau ya ce ya ji wai ana faɗin cewar ma al'amarin wasu kamar da gaske ma suke eh magana da gaske ma suken shine harin da ake zuwa a kai a can kololuwan sama to ya jawo mata matsalan sun samu dubara da wata 'yar hikima a nan in an zo a kai masu farmaki sai su turo talakawan nan waɗanda suka ɗiba suka kai cikin dajin waɗanda suka kai cikin dawan su ma sun zamanto wata matsalan kun ga kenan garkuwar ya zama guda biyu ga wajen kuɗi in an mika sannan kuma in an zo wajen kisan da sun ga za a zo a kai farmaki sai su turo su yan uwanku to al'amarin akwai ban tausayi akwai ban tsoro abin a duba ne a yi waiwaye saboda ita ce su jaki domin wanda diye maka to ka hango wajen zuwa al'amarin nan fa ba ƙarya ba ne kowa ya san babu wanda ya isa ya ce zai hana a yi wannan maganin matsalar tunda dai ai ƙarya fure take ba ta yaya tunda ai ku kun san cuta kuke mana kuma zalunci kuke mana amma kuma ku sai ku ta faɗin wata magana wadda ba gaskiya ba ne ba da gasken kuke ba kuma ba kwa tsare mana mutuncinmu to ya za mu a al'amarin da muke ciki kun ga yanzu an kwashi mutane an je an karɓi kuɗi an kuma zo an miƙa su an kashe to me ake nufi ai dole ne mu tuba mu koma gurin ubangiji ya yafe mana kuskuren mu. tunda dai mun fahimci cewar ai ba a ƙaunar a ga zauna lafiyan an samu wata hanya ce da ake makalewa don a biyan wata buƙatar wacce mu ba mu sani ba kuma ba mu san irin ta ba. Wasiƙar Malam Tinau kenan tare da Ashiru Sani Bazanga masu kallon mu da sauraron mu duka-duka abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri. A madadin jagoran shirin Mustapha Ramalan sai kuma injiniya Balarabe Muhammad Bello da ke sa ido domin ganin shirin ya zo muku. Umar Abubakar Malali shine jami'in da ya shirya sai kuma Abdul Aziz Salisu da ya tace shirin duk a madadin su ni da na gabatar da na nake cewa mu kasa na lafiya